Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a. Ki gabatar da inda ranka. A yayin da ake bikin ranar samun 'yancin ƙasa, gwamnan Kano ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da inganta rayuwar marayu da suke gidan yara na Nasarawa. To shin ko Najeriya ta yi abin a zo a gani wajen ci gaba a waɗannan shekaru 64? Masana siyasa sun yi fashin baki. Yancin kai mu a wajenmu za mu goda Allah an same shi amma bai tsinana mana iya abin da yancin kai ya tsinana ma sauran ƙasashe ba. Babban nasara in akwai ta shine ƙasar ba ta ruguje ba. Hausawa suka ce idan ajali ya kira ko babu ciwo sai an je. Can kuwa daga garin Damaturu na jihar Yobe, wani ɗan sanda ne ya kashe wani mutum a kan Naira ɗari biyu. Al'ummar unguwar ladanai da ke Hotora sun koka kan yadda wasu mutane suka rufe musu babbar hanyar shiga yankin. Waɗannan har ma da ƙarin wasu labarai da rahotannin na nan tafi a cikin shirin namu na wannan rana. Sai ku biyo mu. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na inda ranka da ke kawo muku labarai da rahotanni na musamman da suka shafi al'umma kai tsaye daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Yau dai shirin namu na musamman ne albarkacin wannan rana da ƙasar mu Najeriya ke cika shekaru 64 da samun 'yancin kai muna addu'ar Allah ya taimaki wannan ƙasa mu Najeriya. To a yayin da ake wannan biki na ranar samun 'yancin kan dattijai da suka gajiya kuma suke ganin yau da sauran al'umma baki ɗaya na ci gaba da kokawa game da halin da ƙasar ta faɗa na wahalar rayuwa da taɓarɓarewar tsaro bayan shafe shekaru 64 da samun 'yancin kai. Najeriya dai ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan mutane a nahiyar Afirka, inda take da mutane sama da miliyan 200, kamar yadda masana ke faɗi. Bayan yakin duniya na biyu ne ƙasar nan ta fara fafutukan neman 'yancin kai daga turawan da ke mulkarta, sakamakon yadda a lokacin ƙasar ta kai gacin da ya dace ta kai wajen riƙe kanta har zuwa ranar ɗaya ga watan Oktoban shekarar 1960 da ta zama ranar da Turawa suka miƙa mulki ga 'yan ƙasa. Ko yaya al'ummar ƙasar nan suke ganin wannan rana? Shin za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Mun miƙa wannan tambaya ga 'yan ƙasa. Najeriya ta samu independence kwarai da gaske domin halin da Najeriya take ciki a gani na demokradiyya ce domin wannan halin da aka shiga a ƙasa kasa ta zama wahala kasa bambanci yawa tsakanin demokradiyya da yanci ne domin yanci shine mun bar mulkin mallaka yanzu fa masu bamu wahalar masu azabta da mu yan Najeriya ne ba wai Najeriya ba ta samu yancin kanta bane ba in ta samu ma dai fashiyali saboda menene fashiyali ba mu saba ganin irin abin da yake faruwa da ita a yau ba irin sauran shekaru da suka wuce a baya ba saboda kamar yadda ake taya ta murna ake addu'o'i mun ga akasin haka a yau ba kowa ba ya yi wishin ɗin haka ba ba kowa ba ne ma ya san yau cewa ta shiga wannan shekaru Alhaji Tanko ya kasai ɗaya ne daga cikin dattijan da suka gajiya kuma suke ganin yau a ƙasar nan. Ya bayyana cewa akwai ci gaba da kuma tarin ƙalubale da aka samu tsawon shekaru 64 da samun 'yancin kai musamman ta fuskan zamantakewa tsakanin kudu da arewa. tun daga karɓar mulkin kan nan yar targaɗa guda ɗaya za a ce mun samu ita ce ta yakin basasa da muka yi yakin bayafra da kuma wannan mutum yana iya cewa su mutanen bayafara su suka jawo ba da haka ba da ba yi wannan ba amma ko cikin iko Allah daga wannan ba samun ba sake samun wani abu makamancin wannan ba Najeriya tana tafiya tiriyan tiriyan lafiya lafiya Farfesa Habu Muhammad Fage na sashen koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke nan Kano ya ce samun 'yancin kai da Najeriya ta yi yau tsawon wannan lokaci babu wani ci gaba na a zo a gani musamman ma idan aka kwatanta Najeriya da sauran kasashen da suka taso tare. Idan muna son mu faɗi me suka kai wani mataki suka cimma wani irin ci gaba suka samu to yana so ka ɗauko ƙasashe waɗanda suka taso kusan lokaci ɗaya ka kwatanta su da su kuma irin wani ci gaba suka yi da mu kuma wani irin ci baya muka samu to ta nan za ka fara gano cewar 'yancin kai mu a wajenmu za mu goda Allah an same shi amma bai tsinana mana iya abin da 'yancin kai ya tsinana ma sauran ƙasashe ba babban nasara in akwai ta shine ƙasar ba ta ruguje ba Da yake tsokaci kan shugabanci na gari, Farfesa Habu Muhammad ya ce shi ma babban tarnaki ne da yake daƙile ci gaban ƙasar. Domin mu in ka duba za ga cewar ba mu samu shugabanci na gari ba, mutane tsirari sun yi wakacika tashi da dukiyar ƙasa hasali ma sai ka ga mutum ɗaya ya saci abin da kai ka san cewar in a wata ƙasan ne ba za a kyale shi ba amma kuma aka yi ihun a gama sai ga mutumin nan ya fito saboda haka idan ka duba za ga akwai ci baya a siyasance ɗaya daga cikin abubuwan da suka ja hankali a yau bayan bikin har da zanga-zangar tsadar rayuwa da wasu matasa suka yi a wasu biranen kasar sai dai a yayin jawabin da shugaban kasa tinubu ya yi ya ce yana sane da kalubalen da 'yan kasar ke fuskanta a wannan lokaci shugaba tinubu ya kuma faɗa da babban murya cewa ya ji koken 'yan Najeriya har ma ya yi nisa wajen share masu hawaye. Duniya ta yi kyauwar jiki ya yi, da mun karbe yanci cikinsa. Kayan ka in sun fito daga hannun ka shaida matsarkin sarauta ya maido. Duniya ta yi kyauwar jiki ya yi, da mun karbe yanci cikinsa. To a yanda ake bikin ranar 'yancin kan a nan jihar Kano kuwa, Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ziyarci gidan marayu inda ya zauna tare da su kuma suka ci abinci suka sha tare. Da yake jawabi a gidan marayun na Nasarawa gwamna Abba Kabir Yusuf ya tabbatar da cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da inganta rayuwar marayun da suke zaune a wannan gida tare da shige musu gaba wajen dukkanin al'amuransu. Wannan yara da kuke gani kamar yadda aka faɗa ‘ya'yanmu ne jikokinmu. Kuma babu shakka duk abin da za mu mu kyautata musu mu tabbatar sun sami ingantaccen rayuwa sun sami ilimi mai kyau sun sami lafiya sun sami makwanci mai kyau sun ci mai kyau sun sha mai kyau sun sa kaya masu kyau za mu ci gaba da shi in Allah ya yarda saboda damuwa da su da muka yi shi yasa muka sa su a cikin taswirar gurare da za mu je daga wannan rana kuma suka zama su ne na biyu bayan wancan taro da muke. Wakilin Umar Abdullahi Sheka ya zanta da wasu marayu a gidan kamar haka. Ni ma maraya ne. Allah ya bada lada, Allah ya saka da alkhairi. Ba abin da za mu cewa gwamnati sai dai Allah ya saka masa da alkhairi. Wani fata kuke mai? Ina fatan gwamnan ya zama shekara takwas din na insha Allah. Gaskiya na ji daɗin cin abinci tare da gwamna. Dan gaskiya ina tunanin ban taɓa jin daɗin cin abinci ba kamar na yau. Gaskiya na gode. mun gode mun gode wa girma gwamna amma tunda ya ce zai je ya duba mana dakunan mu da ya je ya duba ya ga yadda abubuwa suke tafiya daidai ne ko ba daidai ba Duka dai akan batun ranar 'yancin kan a nan ɗaruruwan ɗalibai ne da ke jami'ar bayar a nan Kano suka fito da safiyar nan sanye da fararen riguna da korayen huluna inda suke bayyana farin cikinsu da cikar Najeriya shekaru 64. Ɗaliban dai sun haɗu a cikin harabar jami'ar inda suke rike da bana da kuma tutocin Najeriya. Comrade Muhammad Yahaya Sabo shine mataimakin shugaban ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa, ya yi wa manema labarai ƙarin haske dangane da wannan gangami. Mun fito a matsayinmu na ɗalibai domin nuna jin daɗinmu da cikar Najeriya shekara 64 da samun 'yancin kai. Hakika a matsayinmu na ɗalibai mun shaida abubuwa da dama na ci gaba kuma akwai abubuwa na ci gaba wanda gwamnatin mai girma President Bola Ahmed Tinubu ta kawo wanda mu muka shaida ciki akwai student loan wanda duk wani ɗalibi da ba shi da karfi da yardar Allah kuɗi ya zama ba matsalarsa ba da zai ce ya ajiye karatu. Wakilin Aminu Abdu Baka Noma yana cikin tawagar inda ya bayyana mana cewar sun yi tattakin ne a cikin makaranta. Mai sauraro shirin inda ranka kuke sauraro daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Za ku iya sake jin wannan shiri a duk sanda kuke so idan ku lalube mu ta kafafen sada zumunta. a Freedom Radio nigeria Kafin shirin ya ɗora, bari mu leƙa sashen mu na kasuwanci. Barkanmu da dawowa. A nan kuma al'ummar unguwar ladanai da ke Hotoro sun koka kan yadda wasu mutane suka rufe musu babbar hanyar shiga yankin. A cewar su sun kai kokensu zuwa ga hukumar tsara birane ta Kanubda inda ta ce za su ɗauki mataki a kai. Guda daga cikin mazauna yankin mai suna Sale Ahmad Muhammad ya shaidawa Freedom Radio yadda abin yake. tun wancan lokacin da muka je muka rubuta complain muka kai hukumar kanubda hukumar kanubda ta tura ma'aikatanta sun rubuta musu remove su waɗannan mutanen ba su cire wannan kofar ba muna kira ga wannan hukuma ta gabatar da aikinta saboda kar wannan abin ya zo ya zama matsala da har zai jawo wani abu daban wanda ba ma fata wakilinmu aminu abdu baka noma kuma ya tuntuɓi hukumar ta kanubda ta bakin mai magana da yawunta hijja malam kabara inda ta tabbatar da karɓan koken nasu kuma ta ce sun ziyarci yankin sun ba da umarnin a cire kofar amma ba su karɓi umarnin ba hakan yasa hukumar ta sake ba da umarni karo na biyu idan kuma hakan bai yiwu ba za su ɗauki mataki na gaba to wannan kenan a nan kuma wasu cikin matasan da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi ƙwacen waya da harkokin daba da aka fi sani da anti-phone snatch da gwamnatin Kano ta kafa ne suka shigo da roƙo zuwa ga mai girma gwamna kan halin da suke ciki tsawon shekara da watanni babu sannu balle na gode domin kuwa sun ce duk wannan abubuwan da suke yi suna yi ne don hidimta wa jihar Kano har yanzu ba a basu ko da sisin kwabo ba don haka ma suka ce akwai buƙatar gwamna ya san halin da suke ciki ko zai kawo musu ɗauki. har ga Allah wannan kungiya ta anti snatching point akwai matsaltsalu wanda suke faruwa wanda mu muke tunanin mai girma gwamna bai san halin da ake ciki ba an kaddamar da wannan kungiya tsawon shekara ɗaya da rabi amma har yau abu ɗaya muke muna training muna fita patrol amma ba allowance ba albashi an sa mana lokaci na da za mu tafi training camp amma har yanzu in an sa lokacin sai ya zama sura kwana ɗaya ko biyu mu tafi sai a zo a ce mana an fasa mai girma gwamna a taimaka wannan training din da za a je a taimaka a ji wannan training din kowa ya zo jihar Kano ma ta yarda da shi saboda da aiki muke portfolio government ku. To Allah ya sa ya isa kunnuwan waɗanda ya kamata su ji kuma za a kawo musu agajin. Hausawa na cewa ajali idan ya kira ko babu ciwo za a ji. Can daga garin da maturu, wani inspekta ne ya kashe wani mutum a kan kuɗi galilan naira ɗari biyu kacal. Ga wakiliyarmu Azima Sani Haruna da ƙarashen wannan labari. Ana zargin ɗan sandan da hallaka wani wanda ake zargin dillalin ƙwayoyi ne saboda ya ƙi bashi cin hanci naira ɗari biyu da ya nema. Lamarin ya faru ne a unguwar CMC zangon da maturo inda Sufeto Muhammad Bulama da marigayin suka fafata a ranar Lahadi da karfe biyar da minti biyar na yamma. Wata majiya ta ce Sufeto Muhammadu Bulama ya buƙaci naira ɗari biyu daga hannun mamacin Da mamacin ya ƙi amincewa sai Ispeto Bulama ya kai masa hari da wuƙa, inda ya yanke masa wuya da ƙirji har ya kai ga mutuwarsa. da yake tabbatar da faruwar lamarin kakakin 'yan sandan jihar yobe dsp dungus abdulkarim ya ce kwamishinan rundunar garba ahmad ya ba da umarnin gudanar da bincike cikin gaggawa kan lamarin da yake ƙarin haske game da lamarin jami'in ya ce takaddama kan wani ciniki ya rikide zuwa faɗa lamarin da ya sa bulama ya daba dauda wuka a kirji shi ma bulama ya samu rauni a kai ba tare da bata lokaci ba an kama wanda ake zargi a hedikwatar 'yan sanda ta c division inda ya nemi mafuka Sashen binciken manyan laifuka CID ta fara gudanar da bincike kuma a halin yanzu Bulama yana tsare a hannu har sai an gurfanar da shi a gaban kotu. To Allah ya raba mu da son zuciya da kuma aikin asha. Yanzu kuma za mu tsallaka ga fanninmu na neman taimako, inda muka samu takardar neman taimakon wata baiwar Allah da take neman kuɗin registration tana karatun kiwon lafiya. ta ce ba ta da yanda za ta yi tana neman kuɗi naira dubu casa'in da biyar da fatan za a taimaka mata sai kuma takardar neman taimakon wani bawan Allah shi ma da ke neman kuɗi za a yi masa kwasa-kwasai sannan kuma za a canza mai kwankwaso yana neman naira dubu ɗari shida da saba'in da biyu. Duka-duka kuma da haka shirin namu na wannan rana ya kammala. A madadin dukkan abokan aiki Nasir Salisu Zango, Bashir Sharfaɗi, Aminu Abdu Baka Noma, Yusuf Ali Abdullah, da suka tallafa wajen kawo muku shirin. Bisa jagorancin Samira Sa'ad Zakirai. Abdulrahman Hamis na Madina da Abdulrahman Ado Baba ne suka sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ni Zainab. Aminu bakori nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu, ka sa mu gama da duniya lafiya. Amin.